Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu laro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 31 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar mazauna ƙasar Ghana inda wasu suka bayyana goyon bayan su ga juyin mulkin kasar wasu kuma suka yi tar da shi farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero a kano ya ce kungiyar ecowas ta wuce gona da iri akan wa'adin mako guda da ta baiwa sojojin juyin mulkin nijar da su maido da tsohon shugaban kasar muhammad bazum har yau a wannan shiri za mu kawo muku ci gaba da hira da dr usman bugaje wanda muka faro a shirinmu na baya. inda zai bayyana cewa talakawa afirka ta yamma ba sa ganin amfanin demokaradiyya a yau ba za mu samu daman kawo muku shirin zauren matasa na nasiru da mai kaya ba amma akwai shirin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar na mai dauke da tutocin kasar Rasha suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansu da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya. Tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukan sa makwabciyar Nijar Mali, kuma Moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirinta a yankin. a wani taron gaggawa da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi a babban birnin tarayyar najeriya abuja a jiya lahadi ta ce za ta dakatar da duk wata hulɗa da nijar sannan ta ba da umarnin yin amfani da ƙarfi har idan ba a maida zababben shugaban ƙasar kan karagar mulki a cikin mako ɗaya ba a cewar shugaban hukumar ecowas hukumar aliyu traore bayan kammala taron akan haka ne manyan hafsoshin tsaron kasashen na ecowas za su gana ba tare da bata lokaci ba kwanaki bayan hamɓarar da zababben gwamnatin Nijar. Rashin tabbacin makomar Nijar yana daɗa bayyana a yayin da wasu suke musanta dalilin sojojin na yin juyin mulki. waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sun bayyana cewa sun hambarar da shi ne saboda kare ƙasar daga tashin hankalin mayakan jihadi sai dai kuma masu fashin baƙi da ma 'yan ƙasar sun ce zance ne kawai na rashin dalilin juyin mulkin wanda ya fi shafuwar rikicin iko na cikin gida ba don tsaron ƙasar ba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a jiya lahadi ya ce duk wanda ya kai hari akan 'yan ƙasar faransa sojojinta jakadunta da ma hukumominta zai fuskanci fashin faransa shugabannin afirka za su watse bayan ganawan kwanaki biyu da shugaban rasha vladimir putin ba tare da an cimma wata kwakwarar matsaya akan bukatar su kan rasha da ta dawo kan yarjejeniyar da ta ba da damar a yi safarar hatsin ukraine sannan a samu wata hanyar da za a bi don kawo ƙarshen yakin a yayin wani taron manema labarai da aka yi a ranar asabar putin ya shaida cewa katse yarjejeniyar hatsin a cikin wannan watan ya haifar da tashin farashin hatsi a duniya wanda ya zame wa kamfanonin rasha alheri. kana musku za ta baiwa kasashe masu fama da matsalar tattalin arziki wani kaso daga ribar da ta samu Putin ya kuma shaida cewa Rasha za ta yi nazarin bukatar zaman lafiyar da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar a madadin Ukraine ba tare da wani karin bayani ba wannan alkawarin da Putin ya yi ya biyo bayan alkawarin da shugaban ya yi na fara safarar hatsi tsakanin tan dubu ashirin da biyar zuwa dubu hamsin kyauta zuwa kasashen Afirka shida cikin watanni uku zuwa hudu masu zuwa adadin hatsin da yawansu ya gaza wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta aike tan dubu ɗari bakwai da ashirin da biyar karkashin shirinta na samar da abinci wa kasashe da dama masu fama da yunwa a faɗin duniya karkashin yarjejeniyar safarar hatsin akalla shugabannin kasashen afirka ashirin ne zuwa arba'in da hudu suka halarci taron na rasha sabanin shugabanni arba'in da uku da suka halarci taron farko da aka yi a shekarar dubu biyu da sha tara a lokacin da suka tattauna a gabanin mamayar rasha a ukraine duk da cewa moscow tana kokarin kulla kawance da kasashen afirka mai yawan al'umma biliyan ɗaya da ɗigo uku. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar, amma kafin nan wasu al'umman Nijar mazauna kasar Ghana sun gabatar da ra'ayoyi mabambanta game da hambarar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar inda wasu ke cewa hakan ya yi daidai. Kazalika wasu kuma ke ganin matakin da sojojin suka ɗauka babban koma baya ne ga demokaradiyya a kasar. tsokacin al'umman na zuwa ne biyo bayan matakin da kungiyar ecowas ta sanar na kakaba bawa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar niger takunkumi muddin ba za su miƙa mulki ga farar hula ba cikin sati ɗaya wakilin mu hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana daga birnin kumasi wasu al'umman jamhuriyar nijar mazauna ghana sun gabatar da ra'ayoyi mabambanta game da hambarar da gwamnatin farin hula a jamhuriyar nijar inda wasu ke cewa hakan ya yi daidai kazalika wasu ke ganin matakin wani koma baya ne ga dimokuraɗiyyan kasar a abarshi dan jihar tawa ya bayyana cewa suna farin ciki bisa juyin mulki da aka yi sabida matsalar tsaro da wani abin da ya kira musguna waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar. Ni gaskiya kudeta na yamin da ba tsaron ƙasa sojoji ana kashewa ko mu can da a ƙauye ana zuwa barayi sun yawa in dai kai ba ɗan tarayya na ba ko kana da gaskiya in ka zo ba a baka gaskiya. Shi kuwa Abdullahi Adamu dan jihar Maraɗi mai goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya ya bayyana damuwarsa matuka akan wannan juyin mulki da aka yi tare da musunta zarge zargin da ake yi ma su ta tafi an PNDS tarayya. Kasan wannan duka adawa ne shi ya kawo wannan. Wanga juyin mulki da an kai muna bayan dan dai bai muna farin ciki ba amma in dai muna dai bai muna ba amma san muna abubuwa baya komai an durkushe muna bai yi ba. To ni dai abin bukata inda suna inda hali a maida ni abin da so cikin zuciyata. Abdullahi Koja nasa damuwa shine matsalar tsaro da suke fama da shi a duk lokacin da za su koma gida abin da yake nema da ai kokarin magance su. In za mu gida ba mu da hanya tsayayya wadda za mu bi mu ta gida muna cikin fargaba sai in ce alhamdulillah alhamdulillah kan wanga abu in dai sojojin da suka yi wan za su maida muna ƙasa in mun tashi za mu gida mu iya mu kai gida lafiya mu komo lafiya. Na dai ta bakin kokari na domin ji ta bakin Abubakar Illolo ɗaya daga cikin shugabannin PNDS tarayya a Ghana kan ikirarin musguna waɗanda ba su da halaka da jam'iyyan amma yunkurin nawa ya ci tura matsalan tsaro na kan gaba cikin dalilan da sun sanya dakarun soja ɗaukan matakin hambarar da gwamnatin Bazum Muhammad. To ko shin dokokin da sun kai wannan juyin mulki za su iya karfafa tsaron ciki da wajen kasar umar sanda ahmad mai sharhi kan sha'anin tsaro ya ce hakan fa zai yi wuyan gaske in ka duba Niger na cikin kasashen da ake classify kamar the very poor of the poorest abin da ya saura da ne abin da allah ya ba su yana kasa inda western world da su russian kowa ke bida ya mallake shi me ya kawo haka domin wannan unguwan ta cika da ababe kamar uranium da sauran sauransu wanda russia kuma take bukata don shi tun da wagner forces yau sun shiga burkina suna taimaka mai hukuma ina ganin mali da niger ne ya saura da za su shiga kuma an da ka lura kan talabijin ka ganin waɗanda suke supporting ku suna rike da flagin Russia wannan zai gwada maka kamar a'a mutanen suna ganin France ba su taimaka musu ba akan wannan ina ganin kun da an sa hannu both internally da externally amma wada wannan zai taimaka ya yi ya ya shugabannin kasashen kudde tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS sun bai wa sojojin da sun kai juyin mulki a Nijar wa'adin kwana kwana bakwai cur da su maida da hambararren shugaban kasar bazum muhammad kan mulki ko kuma su dau matakin ba sani ba sabo a kansu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken tare da kungiyar kasashen afirka da ecowas da tarayyar turai da kuma jalisar dukkin duniya sun yi allah waɗai da juyin mulkin hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana to madalla a gaida Hamza Adam. ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga aisha ma'azu da ci gaban labaran duniya sarki muhammad na shida na morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin afirka wato algeria wacce ta yanke dukkanin hulɗar diflomasiyya da ita shekaru biyu da suka gabata an kulle iyakokin ƙasashen tun shekarar wato tun shekara ta 1994 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tomi makwabciyar tata da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi wanda ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan yawon bude ido biyu a wani otel a Marrakesh. Sanadiyar kenan da ya sa Algeria rufe iyakokinta da kasar tun bayan lokacin ne ake samun takaddama tsakanin kasashen masu adawa da juna lamarin da ya tsananta rikicinsu a kan yammacin sahara inda bangaren algiers da ke samun goyon bayan polisario take neman yancin kai daga mulkin rabat kana ta ayyana yankin a matsayin yankin yaƙi ayyana 'yancin Morocco daga yankin yammacin Sahara da Isra'ila ta yi a farkon watan nan ya daɗa ta'azzara tankiya tsakanin Morocco da Algeria. Morocco ta bayyana cewa Isra'ila ta keta dokar ƙasa da wato dokar ƙasa da ƙasa ƙarara. a gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in ya ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ga na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an mutu yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da bai jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambasada German ga ambassador a aikin talakawa sun kata don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kun gwamnati na mana to ma da fatan an shakata kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya masana da ƙwararru suna fashin baki akan matakin da ƙungiyar ecowas ta ɗauka akan sojojin juyin mulkin nijar Shi ko Farfesa Kamilu Sani Fage masanin hulɗan ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero a Kano yana ganin ECOWAS ta kure lamba a taronta na jiya wurin ladabtar da sojojin juyin mulkin ƙasar ga dai hiransa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwali. a gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan Afirka ta yamma da kuma kungiyar tarayya Afirka suka bayar za a ce a siyasar ƙasa da ƙasa da diplomasiyyar diplomasiya kamar sun kai ƙarshe sun zuba kwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su dalili kwa shine duk ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce eh, sai in ƙasa ta ga dama za ta shiga yau idan aka matsawa. Nijar tana iya cewa ta fita daga wa'annan kasashen kaga ba wani abu wa'annan kungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan kungiyoyi suna da tsari na cewa babu ƙasa da za ta shiga cikin gidan wani ta yi mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa ta yanzu wannan cece kuce da da aka zo na ƙarshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawa misali tuni ita rasha tana makociyar Nijar ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita Rasha za ta so wannan ƙasa ta Nijar ta yi eh, mata ta yi domin ita ce ƙasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki da haka shi sa na ce ma sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata ce sun kai ga wannan ba to da haka ne me kamata su yi misali eh, waɗannan matakai wannan taro ko kuma ƙudurori wannan taro na ecowas ya kamata ya cimma tun da kace kamar sun wuce makaɗi da rawa na'am eh, eh, matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa su eh, sojojin dama eh, cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali eh, tattalin arzikin aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsimma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yadda za a warware amma idan a zo a ce an firgita su cikin kwana bakwai idan ba su yi ba za a ɗau matakin soja to kaga wannan yana da hatsarin gaske domin abun da ya nuna in suka dawo da shi a yanzu za a ce sun yi tawaye a gidan a zo a ce za a kashe su ma domin wannan abun da ake cewa cin amana ƙasa idan kuma ita yanzu kungiyar tarayya haɗin kan afirka ta yamma ta kasa yin wani abu to kaga ta watsa wa garin ta ruwa nan gaba ba za a ringa ɗaukanta da kima cewa maganganunta suna da tasiri ba baka ganin cewa wannan abin da suka yi wani fage ne na a buɗe shafin tattaunawa domin watakila bangarorin biyu ba dole ne su so a ce an shiga wannan matakin sojan ba. Eh ka kasan eh, sun gwada irin wannan misali ai ko lokacin eh, gwamnatin da ta wuce ta buhari an yi a gambia an shiga an shiga ina ne irin wa'annan ƙananan ƙasashe an shiga su ma an yi ƙoƙari an tilasta su haka kuma kar mu manta lokacin da aka yi rigingimu na liberia da sierra leone ecowas ta shiga daga batun kawo zaman lafiya kuma ta karfa-karfa wajen kawo al'amuran eh, gwamnati to duk da wani wannan shi sa na ce ma mataki ne na tsauri suka kai wanda ai kafin a je ga wannan dole da sai a ce an ɗauki na diplomasiya ɗin domin wannan yanzu firgita sojojin zai yi ko shakka babu eh, kaga har su ma sojojin Nijar har sun fara kalubalantar Najeriya cewa shugaban ƙasar Najeriya ai ba shi da hurumi shi ma ya ce abu domin eh, shi ma ba zaɓe ne na hakika aka yi ba kuma kaga eh, in ka kalla yanzu kama au eh, yau dinnan da muke magana eh, jamhuriyar afirka ta tsakiya shugaban kasar ya cika wa'adinsa ya ciccanza tsarin mulki ya cika yau yake yin a jin ra'ayi kuma wanda za a ba shi dama ya zarce har sai illa maji kaga wannan shi ma suna nuna shi ma irin ajiyun mulki ne dan me za a ce in fara hula ya yi irin wannan a yi shiru amma kuma in soja ne a zo za a magana to wannan shi ya ba su damar kamar su yi wanda su ma za a ta yakin cacar baki tsakanin nijar din da sauran kasashe kuma abin da nake gama da wuya zai tsaya a cacar baki da wuya idan an firgita su ba za su tafi hannun rasha farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero kenan a hirarsa da mahmud ibrahim kwali To yanzu kuma bari mu sake waiwayan fashin baki da Dr. Usman Bugaje kwararre a fannin mulki a Afirka ya faro mana a shirinmu na baya inda alheri Grace Abdu ta masa tambaya kamar haka. Eh wato kai waɗanda suke cewa kuma su shugabannin kasashen eh, ECOWAS din nan suna ɗaukan wannan mataki ne domin kare kansu kasancewa suna batun cewa da dama daga cikin su sun hau kare ga mulki ne ba kamar yadda talakawa suka so ba duk da yake suna eh, kirarin sun hau Eh, sun hau mulki ta hanyar demokuraɗiyya. To, wannan ma magana ce, amma maganar da ta fi wannan ƙarfi wanda ya kamata a tsaya a duba. Masu hankali ne za su tsaya su ƙara tunani akan wannan. Shin shi ɗan ƙasa duk na ƙasashen nan da ke eh, Afirka ta yamma. In za ka je ka tambaye shi, shin wannan demokaradiyyar da ake son a kare, shin kai kan mi ta na maka mafi yawa don ni nan an faɗa a gabana na je irin laccocin da muke yi da irin tarurruka da muke yi a cikin najeriya wannan tun lokacin shugaban ƙasar da ya shuɗe bai sauka ba a gabana mutane suka fito suka ce su da wannan demokradiyya din garin mulkin soja to wannan maganar ba ni na faɗa ba jama'a ce suke faɗa ko bai kamata a yi da ita ba abin da ya kamata 'yan siyasa su yi in suna son demokratiya inganta dore to a nuna amfaninta ga al'umma yanzu kamar munan najeriya an yi shekara kusan 25 ana demokradiyya amma in kika kididdigar abin da demokradiyya ko kuma abin da aka samu cikin wani shekaru 20 da babu komi sai talauci sai tashi hankali babu wani ci gaba da za su zo wutar lantarki ba ta gyaru ba hanyoyi ba kyau tsaro ya tabarbar ya lalace talauci ya ƙara ya nunka ya nunka ya nunka shin don allah don annabi su 'yan siyasa masu son demokradiyya dinnan shin ita dimokuraɗiyyar nan an yi ta ne don a bauta mata ko ko ita ce ya kamata bauta mu mutane irin waɗannan tambayoyin ya kamata shugabannin nan su yi kada fa su ɗauka wai talakawa suna da wata wani abu su a wajen su na demokradiyya su abinci suke bukatar su ci duk wanda zai basu basu za su karba saboda haka in dai demokaradiyya ta kasa yin rawar gani to kada fa kuma su tsammanin wai talaka zai goyi bayan wai a tsaya demokarɗiyya demokarɗiyyar zai tambaya mai ta mishi kuma laifin na shugabannin da demokarɗiyyar ta zaɓa ne ta dora su ne ke sata kuɗi su ne ke lalata kadarorin gwamnati suke banga-banga su hana talaka samun kuɗin da yake na ƙasar shi ne duk suke masa irin wannan abu kuma ga sunan gidaje suke ginawa ba ba wato ba ma tunani ba hankali manya-manyan motoci ga sun sace kuɗi yanzu kiɗi waɗanda aka ɗaɗora a madafan mulkin na demokradiyya wasu su fa suna gaban kotun da take tuhumar su da cin rashawa cin hanci kuɗaɗe ba kaɗan ba amma fa don don tsaurin ido an ɗauka an ɗora su wani mukami shin su da suke irin wannan ba sa tunanin talakan nan fa yana kallon su yanzu misali ake yi an cire tallafin mai to ina kuɗin da ake da biya na tallafin wanda ake cewa sun kai inda gwamnati ba ta biya ina suke an rasa inda suke duk ai wannan demokradiya ne an ce to yanzu me za a yi an rasa ma yanda za a yi an ɗauko bashi bashin ma an ce za a yi kaza da ki tabbata in aka ce za a bi wannan yadda suke yi to duk zai koma a juhun manya 'yan siyasa talakan zai tashi a tutar babu To a ganin ka Dokto menene ya janyo goyon bayan wannan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar da ake ganin 'yan ƙasar na yi duk da yake akwai madam grace in kika wato in kika natsu kika yi magana da mutane ni na da yan mutane na wanda nike waya da su muke magana da ko wanda muke da whatsapp group da abin da ya shafi wasu afirka kowa na kasar shi yana faɗa ko mukan tambaya tsakani da allah menene ne a ƙasa abin da ke ƙasa su kansu talaka wannan demokradiyyar ta ƙarya da ake wallahi ta ishe su ba wai suna son mulkin soja ba don shi ba da nashi hadarin amma ya kamata fati 'yan siyasar da ke son kare demokradiyya su san cewa demokradiyya ta ishi talakan afirka ta yamma wala ba kamar ta yake ba domin ya za a yi tsarin mulkin da daga barayi sai masu laifi su ne gaba-gaba kuma duk wanda ya shiga sai ka ga ya gina gida nan ya yi kaza nan ya an bar talaka a tuta babu yanzu a ce an yi shekara takwas a najeriya an kasa gyara wutar lantarki Dr. Usman Buga jike dan a hirarsa da Alheri Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa an kammala taron shugabannin kasashen kungiyar ecowas a birnin abuja inda kuma kungiyar ta ecowas ta ɗeba wa sojojin jamhuriyar nijar da suka kwace mulki mako guda da su mayar da mulki ga shugaba muhammad bazo ko kuma kungiyar da sauran kasashen duniya su ɗauki matakin da ya dace a kansu shugaba ahmed bola tinubu na najeriya da ke zama shugaban kungiyar ta ecowas shine ya jagoranci wannan taro sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugabannin sojin da suka kwace mulki a jamhuriyar nijar sun gaɗe kungiyar kasashen ecowas da kada ta yi gigin tura sojoji kasar ta jamhuriyar nijar bayan kwace mulki da sojojin fadin shugaban kasa karkashin jagorancin general abdulrahman ce suka yi kungiyar ecowas da sauran kasashe na duniya sun fara ɗaukar matakai na mai da mulki ga hannun shugaba muhammad Bazoum wanda har yanzu yake tsare a hannun sojojin tuni dai kungiyar ecowas ta kafa dokar hana sauka da tashi. jiragen sama a sararin samaniyar kasar ta jamhuriyar Nijar har kuma an bada umarnin rufe kan iyakokin Nijar da sauran kasashe makwabta sai kuma jaridan Premium ta tsaya daga cikin manyan labaran ta da cewa zaka majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sojojin da suka wace mulki a jamhuriyar Nijar da su hanzarta sako shugaban kasa Bazoum Muhammad da kuma iyalansa haka su ma kasashen Amurka da Faransa dukkaninsu sun gargaɗi cewa kada wani abu ya samu shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa kansa sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka kungiyar kwadugo tarayyar najeriya ta bayyana cewa ba gudu ba ja da baya za ta fara gudanar da yajin aiki na gama gari a ranar laraban nan tuni dai kwamishinonin yan sanda jihohin tarayyar najeriya suka fara gudanar da taro da shugabannin kungiyar kwadugo a jihohinsu domin ganin cewa an gudanar da yajin aikin cikin kwanciyar hankali ba tare da barken wani rikici ba sai kuma jaridar the guardian jaridar guardian na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana yajin aikin da kungiyar kwadugo zuwa tarayyar najeriya ta ce za ta gudanar a wannan mako da cewa haramtacce ne wata sarwa da ta fito daga ma'aikatar shari'a ta kasar na cewa tuni wata kotu a najeriya ta bada umarnin hana kungiyar kwadago gudanar da wani yajin aiki don haka idan kungiyar ta kuskura ta gudanar da yajin aiki ta saba umarnin kotu kuma kotu za ta ɗauki matakin da ya dace akan shugabanninta sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar adamawa ta saka dokan hana yawo na sa'o'i 24 sanarwar da gwamnan jihar amadu umaru fintiri ya fitar na cewa ɗaukar matakin ya zama wajibi domin tabbatar da doka da oda bayan da rahotanni ke nuna wasu mazauna birnin jihar ta yola na kwasan ganima tare da fasa shaguna da kuma rumbunan gwamnati domin kwasan buhunan abinci da sauran kayayyaki na shagunan al'umma wanda ta bayyana cewa za ta dauki kwararren matakai akan duk wanda aka kama yana karya wannan doka na hana yawo ƙarshen sharhin jaridar kenan a huta lafiya a gaida baban gidan jibirin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. to ba a takaice dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar na ya mai dauke da dauke da tutocin kasar rasha suna ayyana sunan shugaban rasha tare da barranta kansa da faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya shugabannin afirka za su watse bayan ganawan kwanaki biyu da shugaban rasha vladimir putin ba tare da cimma wata kwakwarar matsaya ba akan bukatar su na rasha ta dawo kan yarjejeniyar da ta ba da dama a yi safarar hatsin ukraine sannan a samu wata hanyar da za a bi don kawo ƙarshen yakin. Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka wato Algeria wacce ta yanke dukkanin hulɗar diflomasiyya da ita shekaru biyu da suka gabata. an kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1994 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyarta da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi da ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan yawon bude ido biyu a wani otel a Marrakesh sanadiyar kenan da ya sa Algeria rufe iyakokinta da kasar. A jiya Lahadi Afirka ta tsakiya ta kada ƙuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban ƙasa. Kana zai bai wa shugaba Faustin Aruchange Taudera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. An zaɓi Taudera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020 wanda ya dace a ce shine wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan na wannan hantsin. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.